muna karatun littafin as battar fi tasaddi li ashrar na Sheikh al-Allama Wahidu Abdulsalam Bali Allah ya saka mishi da alheri wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu da ke yaƙar bokaye da 'yan sihiri da matsafa da 'yan duba da 'yan tsubbu da masu cultism da 'yan secret societies da masu juju da masu cin kai duk wasu masu tsafe-tsafe wannan littafi ya tattara su ya sanya kansakalin alkur'ani da sunna yana yaƙasu da shi wannan malami bayan duk da ya gama kawo irin nau'o'i da sharrori na ainihin bokaye da 'yan sihiri da 'yan dabo sai kuma ya fara bayyana ga ire-iren sihirorin da suke su yi sihiri don su kashe aure su yi sihiri don su haɗa wane su wanke su yi sihiri don su kori wane daga gari su yi sihiri don a karya wane su yi sihiri don a kori wane daga ofis su yi sihiri domin a ainihin kori wane daga gari ko a haukatar da mutum ko a juyar da kwakwalwar ko gaba ta shanye gashi nan dai nau'o'i daban-daban duk da malam ya gama gaya maka haka sai bai ce kuma larura ce ka tafi wurin boka ba sai ce a ga magani a ƙarƙashin alkur'ani da hadisi kowace mas'ala ya kawo maka sai ce maka ga maganin ta alkur'ani da hadisi ga maganin ta alkur'ani da hadisi ma'ana mu ahlus sunna sam har abada faɗa ne tsakaninmu da bokaye babu sulhu babu zaman lumana domin ba wani arziki da za mu taɓa zuwa nema a wurinsa har kiyama ta tashi na ɗaya dai ba za mu ga 'yar boka mu ce muna so ba domin boka a wurinmu kafiri ne to ba za mu iya karɓan aure a ainihin hannun shi ba matsala ba za ta kama mu ta larura ko bukata duk abin da ka san ana nema a wurin wani ko menene ba mu da bukatar shi ainihin a wurin boka don haka sai malam ya kawo maka to da an ce kakka je wurin boka larura kaza in ta samu ga yadda za a yi larura kaza in ta samu ga yadda za a yi larura kaza in ta samu ga yadda za a yi to muna kawo hanzarin mu ga masu saurare da masu kallon mu kar ku ji mun zage muna ta karantar da ku wannan harka ba mu da lokacin da za mu zauna mai muku rukuya mun yi muku bayanai a baya wannan ya rage kuma al'ummar musulmi su tsaya su tattali malaman da za su tsaya su yi musu wannan harka amma mu kan ba mu da lokacin da za mu tsaya dan kar ka ji bayanai a kasar ka ɗauko mara lafiya ka taho wallahi za ka ji kunya za ka fuskanci matsala ba mu da lokaci matsala dai ka ji ga danga ta an gaya maka ga kuma maganin ta an faɗa ka san da ka ji an faɗi maganin ta ɗin nan ba ana cewa kai ɗin nan da ke saurare ko ke kallo za ka iya ba wannan ana haskakawa ne ana faɗin wasu matakan gaggawa ne amma in matsala ce matsala sai an ji an samu ƙwararren malami to kai wani ya tunkaro mu da mara lafiya mu kan ba mu da lokaci ba wai don ba kyau ba a muke ke karantarwa amma ba mu da lokacin da za mu taimaka maka wannan taimakawa ko da da neman shawara ne ba mu da lokaci abin da za mu iya maka kenan gudunmawar musulunci mu faɗa maka larura kaza mu ce ga irin bayanai ga bayanai ga bayanai to ya rage kuma al'ummar musulunci kuma sai su je sai su ainihin nemi to yanzu ina za a samu zaunannun malamai dafa'an na sunna kuma da za su yi musu wannan harka Allah maɗaukakin sarki ya shigar da mu bayan da muka gama jin nau'i na bakwai daga cikin nau'ukan sihiri sai malam ya ce saminan sihirun nazif ya ce na takwas shine ainihin sihirun nazif wannan shi ake kira alistihaba a wurin malaman fiqihu ma'ana jini ya balle wa mace bayan jinin haihuwarta sai wani jini ya wuce mata saɓanin yadda ta saba in ta haihu ko kuma bayan jinin jininta na haila sai jini ainihin ya wuce mata saƙanin jininta na haila to dama malaman nahau suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana in aka samu ƙari a cikin jininsa dole a samu ƙari kan ma'anar wannan kalma asali alhaibatu haila to al'istihabatu tunda aka samu sinin da ta'un suka shiga labudda min ziyadatul ma'ana kama zadati al-mabna jama'a mun gane wannan da kyau to shine sai bahaushe ba Kano sai ce istihara ba haushe ba zazzagi ko ba zamfare sai ce istihala ma'ana wannan larura ce da ta ƙaru a kan haila don haka ita ba haila ba ce taka kasu kashi biyu akwai ta ɗabi'a wadda yake jini zai ci gaba da zubarwa mace na ɗabi'a banda ainihin jinin da ya saba zuwar mata na haila to wannan ba nan ne mahallin shi ba amma akwai wadda jinin zai tsinke ya ci gaba da zuwar mata bayan kwanakin hailatta sakamakon sihiri da aka yi mata ko sakamakon wani aljani da ya shige ta to wannan shine abin da za mu yi darasi akai insha Allah ta'ala akan samu makiya Allah daga cikin waɗanda ba su imani da Allah ba ba su yadda da Allah ba ka nemi aure an kasa ka wai sai kuma ka sheka da gudu wurin boka sai ka ce a yi mata sihiri ana ke ta shi kenan sai ta tafi gidan miji da jini sai ai wata biyar jini na zuba a farjinta dan Allah ina amartaka ina amarki babu jama'a mun gane wannan da kyau ko waɗannan irin matsalolin wanda za a yi ta hanyar asiri ko ta hanyar bori ko ta hanyar bokanci ko ta hanyar secret societies ko cultism to irin waɗannan ne za mu kawo maka kuma mu kawo maka shawarwari da kuma ainihin wato bayanai da suka zo a ƙarƙashin alkur'ani da sunna da kuma ainihin fassarori da bayanai na ainihin malaman musulunci insha Allahu ta'ala amma kafin nan ba a manta ba jiya mun kwana da bashin wata magana wadda ainihin muka ɗauko ita ce za mu ɗan ƙarasa ta kaɗan wannan matsala ita ce matsala ce ta tunkaro mutanen Najeriya akan cewa gobe Lahadi kamar yadda ka ji mun sanar yanzu a karatu ma'ana yanzu muna cikin daren Lahadi ne to gobe yinin lahadi to a gobe yinin lahadi shine an sanar rasmiyan official announcement cewa sanarwar gwamnati daga sarkin musulmi cewa za a yi sallah a gobe to kuma tabbataccen abu ne cewa za a hau arafa a gobe to tuntuni mu kuma mun yi bayanin cewa duk sanda aka ce yau hawan arafa to bai halatta a hau idi ba in ku aka hau idi a ranar arafa bayan an san ran nan ake hawan arafa babu shakka an aikata bid'a domin ce bid'a ita ce ƙari ko ragi ko canji a cikin addini duk sanda ka tashi kai sallar la'asar raka'a biyar da gangan ka aikata bid'a jama'a mun gane wannan don haka wannan sallar taka ta ɓaci duk sanda ka tashi da gangan kai sallar magariba raka'a biyu da gangan ba mantuwa ba sallar ka ta ɓaci babu wata ƙabli ko ba a a duniya da za ta gyara ta don shigantaka ce wannan Gama mun gane sai a kira waɗannan da waɗancan bidi'a can bidi'a a ziyadatu siddini nan albidi'a an nuqsanu siddini to duk sanda ka canza ka ɗau gaba ka dawo da ita baya ko kuma ka haɗe ka kwamutsa gaba ɗaya a nan ma sai a ce ka yi bid'a to shi ne kowa ya sani ma'alumin min dinin islami da darura tabbataccen abu ne a cikin addinin musulunci sai an hau arafa sannan ake yin sallar idi kowa ya san haka babu musulmin da yake shakka haka duk duniya kakaf to sai kan yanzu sai ka hau idi a ranar da ka san ana arafa to wannan sunanta bid'a a shar'ance da hausa sai mu ce shigantaka domin da gangan ne kai da a ce ba ka da labarin ana hawa arafa a can sai ka tsaya a kan lissafin ƙasarka ba abin da ya shafe ka kamar iyayenmu da suka gabata shekaru ɗari kai shekara talatin manan da suka wuce ana hawa arafa sai ya zan a wannan ranar aka yi sallah a Najeriya babu wanda ya taɓa musun haka don lokacin ba a sani ba sai alhazai sun dawo alhaji yaushe kuka hau arfa ne sai alhaji ya ce ai mun hau arfa ranar lahadi sai ce to ai mu ma nan mun yi idi ranar lahadi to babu laifi wannan ba matsala domin ne waɗannan 'yan uwa da ke gida Najeriya ba su san ana hawan arfa a can ba dan haka sai suka tsaya a kan su To duk wanda ya aiki da iya abin da yake ciki ko ya sani ya kyauta. Amma yayin da kasancewa yau ne za a hau arafa malamai sun tabbatar da cewa ko da kana da yaƙinin lissafin ka daidai ne babu shakka akan daidaituwar shi to aka ce dole ka gusa da sallar ka ta idi ta yi gaba sai ainihin ka yi ta kashe garin ran da za a hau arafa ɗin to balle kai mutumin najeriya abin da muke cewa shi ne, wane ɗan najeriya ne zai zo ya gaya mana cewa garan da aka ce da an ga watan zulhijja ɗin nan ma'ana watan Ramadan ana sanarwa cewa an gani watan ainihin Shawwal ana sanarwa cewa an gani shedan nan ko ta tabbata ko ba ta tabbata ba a haka ɗin a digirgire da kantafi ɗin amma shi zulhijja ma ba a sanarwa sai dai abin da kalanda ta ce kawai shikenan sai a sanar yau ɗaya ga wata sai a yi sabu zarci to don haka mutum farko muka ce muku a ƙashin gaskiya saboda Allah sakamakon irin yadda su waɗanda harkar nan take a hannunsu ba su ɗauke ta da muhimmanci ba to mu kuma mun ɗauki addininmu da muhimmanci ba zai yiwu su ainihin wato matsalar ba ta dame su ba mu kuma matsalar ta dame mu kuma sai mu jingina abu daga cikin abubuwa mafi girma na ibada shine azumi da sallah mu danganta ga abin da bai dame su ba sai yadda suka ce don haka muka ce ɗayan abu biyu ko dai a kafa kwamitoci masu ƙarfi waɗanda za su rinka kula da harkar ganin wata a ƙasar nan in ko ba haka ba to da a ce kullum shekara a zo ana kwan gaba kwan baya tun farko a yi kwan gaba ba kwan baya ne, tun farko najeriya ta haƙura da matsalar ganin watanta tun da ya zama ɗigirgire sai kawai a jingina shi akan cewa to tun da mutanen ƙasar saudi arabia suna da kwamitoci a kai turan da suka sanar ɗaya ga wata mu ma mu ce ɗaya ga wata biyu ga wata biyu ga wata don haka arafa na zuwa ba wani rikici to in ko ba haka ba to sai mu ainihin kafa kwamitoci masu ƙarfi to kwamitocin nan masu ƙarfi su muka rasa to a jiya sai na fara wata magana wadda wannan magana da ainihin na fara ta ita ce na daga sakacin da ke biyo baya a ƙasan nan cewa matsalar ganin wata tun kafin watan azumi ina jin in ba ku manta ba da kamar kwana uku wato daren alhamis wanda an ɗauki azumi a Najeriya ranar Lahadi a bana kenan. To daren alhamis in ka lissafa alhamis juma'a asabar lahadi kamar kwana hudu ko uku saura a kama azumi a ƙasar nan. Na yi wata hudu ba a can markazin salafiya a tudun wada. Wadda wannan hudu ba ko kuma lacca ko wa'azi na sako mas'alar ganin wata na ce. Na daga mas'alar da ke faruwa fa sai a ce mana an ga wata a gari kaza a Najeriya sai mu je mu binciki garin shin ku mutanen gari kaza an ce an ga wata a garinku shin da gaske ne in da gaske ne me yasa an tashi da azumi a sauran bangarorin kasar ku garin da aka ce an ga watan ba ku ɗauka ba sai su ce ai su ma ba su ga wata ba sun dai rediyo ya ambaci garinsu ɗaya kenan na biyu sai mu je sai mu bincika wani garin ma gaba ɗaya laisa lahu wujudun fil alam in aka ce an ga wata a gari kaza a ƙauye kaza sai mu je mu binciki garin a garin nan akwai wani ƙauye mai suna kaza sai a ce sam babu ainihin wato wannan ƙauyen misali sai a ce an ga wata a ainihin sabon garin zaria a muciya ɗan auta a wata anguwa mai suna ɗan wata duk muciya babu wata anguwa ɗan wata duk sabon garin zaria ma babu misali to sai ka ce to babu ma wannan anguwar da aka ce an ga watan balle ma ka je kana bincike to sai ga matsalan nan kamar mafarki mun faɗe ta kenan kuma ana zuwa sai aka ce bana an ga wata a ainihin zaria a zaria ina a pz to pz din nan dai wani dandali ne na ainihin yan kasuwa waɗanda da dama daga cikin su yan uwa ne ahli sunna akwai dan ƙariran masallaci na ahli sunna da sauran yan uwa sai na aika dan Allah a bincika mana wa ne ya ga watan nan ina so dan Allah in gan shi to aka laliba dai fiye da wata biyu dai ba dai samo mini wanda ya ga wata ba na ce to shi kenan a yi ta tijjani ni kaza kaza marra'a ra'ani. a kawo wanda ya ga wanda ya ga wata ba a samo wanda ya ga wanda ya ga wata ba to shi ne jiya sai wani bawan Allah da ke fizir ya zo mana da bayani yana ina ya matso kusa ya bayani ina yake eh jama'a mun gane wannan da kyau ko jiya da muka ɗauko wannan magana sai ya ce to matsalan nan tasu ta fi zabe to ga yadda ainihin ta taso don haka ke wannan malam ka zauna mun gane wannan da kyau to zauna a nan matsalar yadda ta taso shine sai ya ce to ga bayanai yadda suka same su sakamakon wannan bincike da suka yi amma bari mu bashi ya faɗi da ainihin bakin shi in insha Allah kamar yadda na fara bayani jiya mun je mun bincika misali akwai jama'a wanda su kansu jama'ar pz din sun yi kokarin bincikawa a gano wane ne ya ga watan wanda daga ƙarshe in aka ce wane ne ya ce ya gani sai a bincika sai ce wane ne in aka je aka ce wane ne sai ce wane ne wanda har da zaune wata rana sai nake jin wani yana magana wani a ah, alhaji ali wani mai wake ake ce mishi a nan fizet makwacin alhaji abdullahi na bako sai ni da kan suna magana sai ce ai shi wannan din da aka ce an tuke a kan shi gautar ya kira shi yanzu nan ya tambaye shi tsakanin shi da allah tsakanin shi da allah ya ji tsoron allah ya ga watan nan sai yake mishi gaskiya shi dai da ya ga kamar alaman wata ne amma daga gaskiya daga baya ba wata bane to sai ya ce to shi ko ya yi alkawari daga yanzu bai sake amfani da ganin watan Najeriya da abin da Saudiya ta ce ya yarda domin nan aka ce wanda ni ma dai daga cikin binciken da muka yi wanda magana ta tike kan shi shi kadai ne aka kare sai ne kokarin ganin shi ni kaina wanda ni magana da shi da tun da farko ma da na gan shi sai ni ji jikina ya yi sanyi saboda a gaskiya dama da na san shi na san yakan ɗan yi ƙoƙarin shan wasu magunguna na ƙarin ƙarfi <laughs> to ban sani ba ƙila ko cikin magungunan ƙila ya sha ranar sai ganin shi ya ɗan ƙaru to <laughs> saboda haka da ya bayanin sai na tambaye sai ce e ai amma dai a gaskiya a lokacin ya kira mutane dai ba wanda ya gani sai na ce to yanzu abin da muke so da kai kaga a kan ne aka gina an ga wata a Zariya kuma har ya shafi ainihin najeriya gaba ɗaya to tsakaninka da allah ina so ka gaya mini gaskiya wannan mu an turo mu ne wakilai ne mu wakilci addini mu binciki gaskiyar maganan nan ya take za mu je mu faɗa a matsayin gaskiya sai ce to shi dai maganan nan in dai ta wuce tsakanin nan to shi dai gaskiya a batta dama shi ko da ya gani bai ce a faɗa mu kowa ba ko da ya ce ya gani sannan kuma abin nan dai ba wanda ya gan shi to daga ƙarshe sai ce shi dai wannan maganar kawai a batta dama can mutane suka kai ta wani wuri shi bai kai ta ko ina ba sannan kuma bai ce a gaya ma hukuma a sanar da kowa ba don ba wanda ya gani ma da ya nuna sai nake to ko alama alama dai ka gani ba watan kenan ba sai ce to a gaskiya shi dai abin da zai gaya mini maganan watan nan a batta kawai saboda gaskiya dai wannan magana kai karewa ma ko da na je na turo wani cewa misali an zo an same shi game da ganin wata shi fa ba zai tabbatar da wannan maganan ba dan shi kadai ta shafa kuma shi gaskiya dama bai ma dauke ta da muhimmanci ba sai ni ce to ai ba za ka ce ba za ka dauke ta da muhimmanci ba domin abu ne wanda a sanadiyar ka ne fa aka yi hukuncin cewa an ga wata kuma kai yanzu baka tabbatar mana da ganin watan nan ba sai ce gaskiya maganar nan kawai dai kare bata kawai saboda Allah sai na ce to kenan na fahimta dai na bata yake tsakani na da kai ne kawai kar ta je ko ina sai na ce to kenan na gamsu to dama kamar yadda na faɗa tun farko da yake na san dama wannan ba labari bane ganin ido na ne waɗannan yan kwayoyi ma ganin ƙarin ƙarfi na san yana sha so da yawa a gabana to kaga ƙila lokacin wannan ƙwayar ta ɗan ƙara mushi gani sai na fahimci yadda abubuwan yake kawai sai na fahimci dai dama gaskiya ce maganar da waccan ya faɗa ɗin to haka take wannan shine bayani daga su mutanen ko kuma wani daga cikin su mutanen sunan shi malam ibrahim jushi shine limamin masallacin tudun jikun masjidin sunna ko a takaice jama'ar musulmi abinda nake magana shi ne mu ba cewa muke da an ce an ga wata a najeriya ka ce karya ba ne. amma abin da muke cewa ya ku sarakunan ƙasar nan ku ji tsoron Allah wannan irin ganin wata da ake cewa an yi ya bullo ta hannunku har ya bi ta rediyo ku tuna da cewa duk abin da aka ji a rediyo amincewa ake shi yasa galibi a ƙa'idar masu aikin jarida jaridu sukan ɗauki kuskure in jarida ta buga kuskure galibi takan ɗauki kuskure ta ainihin dawo ta buga cewa ga gyara amma galibi a rediyon aka sanar da magana ba a cika dawowa a ce ainihin a gyara ba ba don komai ba saboda sun ce suna tsoron ka'ai ai salbin adalarsu kar nan gaba su faɗa a ce to ai ran nan ma sun ce ba daidai bane bayan sun faɗa to ku ji tsoron Allah kun ga wannan matsalar ta sa mu kaɗai da ƙasar Libya dai muka ɗauki azumi a bana to amma abin mamaki kuma Libya sai suka yi tazarci mu kuma sai muka tsaya mu kaɗai muka yi ƙaramar sallah a duniya bana to a gobe in muka hau idi a duniya kakaf mu kaɗai ne muka hau idi ina son kusan wannan in muka hau idi a gobe mu kaɗai ne muka hau idi a duniya to jama'ar musulmi abin da muke cewa shine a cikin hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi sallama wanda al'imamu turmizi ya ruwaito annabi yana cewa azumi shine ranar da jama'a ke azumi sallah ita ce ranar da jama'a suke sallah layya ita ce ranar da jama'a suke layya ma'anar wannan hadisi al-imam tirmidhi yace shine za a dubi menene mafi yawancin jama'a suke akai to mafi yawancin jama'a anan da a ce ba mu da labarin jama'ar duniya to sai mu duba mafi yawancin jama'ar Najeriya yaushe za su yi sallah da sai mu ɗauki hukuncinsu to amma tun da yanzu muna da labarin duniya kakaf an haɗu akan gobe arafa ne jibi sallah a ƙarƙashin wannan hadisin ko da muna da yaƙinin lissafin mu daidai ne gobe goma ga wata to sai mutum kuɗa shi mi jibi gobe kuma ya zama wanda yake da sarari ya azumin arafa ya wanda kuma bai da sarari dai ya san dai gobe arafa wannan shine abin da ya dace to balle fa kun jiyar da matsalar ganin watan take sannan matsalar ganin watan nan fa za fa aje sakataren sarki ne a gindin wayar tarho da an bugo kawai tun da dama an faɗi dama ranar ashirin da tara ga wata sai a ce to jama'a musulmi ya duban fari mai martaba kaza lamba kaza mai martaba kaza lamba kaza mai martaba kaza lamba kaza yanzu jama'a mun amintu daga cewa yan uwan zaman mu a ƙasar nan makiyan mu arna ba za su iya mana makirci akan matsalar nan ba zaka iya bugo waya daga Lagos zuwa nan Zaria ka ce wa mutum kana magana ne da shi daga nan Kaduna domin yanzu mafi yawancin layuyukan Najeriya sun zama digital kai tsaye suke karɓe da ka buga sai ka ji kamar daga bayan ɗakin ka mutum ke maka magana sannan idan ba mutum yana da kan tarho mai kola ID ba wanda yake nuna lambar daga ina aka bugo babu yadda ma za ka iya ganewa cewa daga gari kaza ne ya waje ba mu gane wannan sannan kuma jama'ar musulmi tsakani da Allah dan menene malamai za su fito suna cewa wai yaya Saudiya ba za ta yarda da ganin mu ba kun ɗauki abin da muhimmanci ne ku duba yadda muka yi bayani jiya su suna da kwamiti mai ƙarfi suna da hukuma mai ƙarfi a ƙarƙashin ministan addinin musulunci shine addoktor sheikh abdullahi at-turki babban malamin hadisi da aƙida wanda ya ta haƙiƙin sharhin littafin al-aqidatu a ƙarƙashin shi fa wannan ma'aikatar take tsakani da Allah zai yi waɗannan irin mutanen da suka ɗauki matsalar da muhimmanci zo suna ɗaukar matsala daga hannunmu waɗanda mu matsalar ba ta wuce a buga waya kawai a faɗa maka ba jama'a musulmi zai yi to saboda haka mu daina zargin wai me yasa su saudiya ba za su ainihin yadda da ganin mu ba mu fa yanzu ba ana magana akan saudiya bane a'a ana magana akan arafa ne ku sani da cewa arafan nan idan a ƙasar kenya ake yin ta ko a ƙasar south africa africa ta kudu ko a ƙasar bosnia duk inda ake arafan nan aka ce ga ran da za a yi ta dole ne mu dawo mu bi lissafin ta ashe ba lissafin saudiya muke bi ba lissafin arafa muke bi saboda riwayar nan ta hadisin turmizi da take cewa arafa ita ce ranar da mutane suke arafa sannan ga asari ne nagarta cikin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi masruqun yana tare da nashi lissafin a ganin shi yana ganin cewa yau din arafa da yazo wurin aisha yana ganin shi a nashi ganin yau ne sallah kamar yadda dai ku yan Najeriya kuke gani gobe Lahadi ita ce sallah haka Masruf ya shigo ranar Arafa sai ce mata ni ko ba dan tsoron kada yau ta zama sallah ba wato alisafi na kenan to da yau ainihin wato na ɗauki azumi amma abin da ya sa ya yadda ya bi nasu lissafin amma sai yake ganin shi dai yana da ja akan yana ganin yau sallah ne ba dan haka ba da ya yi azumin arafa ma'ana abin da ya hana shi ya azumin kenan sai aisha ta ce ai ba za a lura da lissafin ka ba arafa ita ce a ranar da ake arafa idi shine ranar da mutane suke idi layya ita ce ranar da mutane suke layya to yanzu mutanen duniya ka kaf sun haɗu kan cewa ranar litinin za su layya ranar litinin za su idi Dan haka bai dace mana mu ɗan najeriya mu ce mun kafe akan lissafin mu ba shin wane ne ya ga watan shawwal din da zai ce shi yana nan akan nashi lissafin kuma idan ba dan aka samu watan zulka'ada na Saudiyya ya yi nukusani ya tsaya ashirin da tara ba ko kun san da bambancin kwana biyu za a samu za a yi arafa misali da sai an yi sallar idi gobe a Najeriya to da sannan jibi kuma sai a yi arafa sannan kuma gata su kuma sai ainihin eh, idin su ma'ana ya zama kwana biyu ne tsakanin idin Najeriya da na Saudiya to yanzu zai zama saura kwana ɗaya ne to a ƙashin gaskiya saboda Allah al'ummar musulunci abin da muke faɗa muku shine matsalan nan ta faru a 1995 ta faru a bara ga ta bana za ta maimaita kanta to a tsawon shekarun nan muna ta faɗe mutane kamar ba su gane abin da muke nufi ba to amma a bana muna ganin da dama an fahimci menene muke nufi kuma wannan zai sa haushinmu da aka ji da zage-zage da maganganun banza da aka yi ta faɗi a mu akan azumin farko da aka ɗauka wasu sun dawo yanzu sun yi nadama to yanzu abin da za mu ce shi ne kai ɗan Najeriya da ka cije a kan cewa gobe za ka hau sallar idi to ka hau sallar idinka amma ka san cewa na farko dai tukuna ka aikata abin da yake ba daidai ba kuma akan ba ka da yaƙini ba ka da yaƙinin cewa jiya ɗin nan gobe ɗin nan ita ce goma ga wata sannan kuma ka aikata abin da ba daidai ba shi ne ka hau idi a ranar arafa to na biyu ka sani da cewa hukuncin nan naka kana hukunta cewa arafan nan bata hau ba kenan domin a hukuncin ka yau ya kamata a hau arafa to arafa kuma ita ce hajji haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa hajji to arafa ce hajji domin komai in ya lalace daga cikin ayyukan hajji da sauki amma hawan arafa in ya lalace to komai ya lalace hajji ba za ta gyaru ba dan haka yanzu a hukuncin ka kana cewa kenan kai da ba kai sallah ranar lahadi kana cewa arafat da za a hau a gobe to ba ta hau ba kenan don an hau tabaran da ta dace ba don haka hajjin duk wani alhaji da ya je hajji bana a wurinka to ba alhaji ba ne matsala ta ɗaya kenan matsala ta biyu mun ji wata shakka ku kanku da ta shige ku wadda ke tabbata mana da ba ku da gaskiya akan abin da kuke shine kuna cewa za ku yi sallar idi gobe amma ba za ku yi layya gobe ba to in kuka yi haka kun yi wa Allah ƙarya in dai har ka yadda kai sallar idi a gobe khalas ka yanka layyaka ko baka yanka ba ka yanka ko baka yanka ba ka yanka domin ita sallar idi ita ke halattar da layya da zara an sauka sallar idi liman ya yanka tashi to kai ma ku sai ka yanka taka to in ka ce ba za ka yanka ba sai gobe sai ka ji malaman su ne musu wani ta'awili ai dama an ce ana iya yin yankan ko kashe gari da wanka kashe gari eh amma ai wannan ba a ƙarƙashin wannan fatawar bane ka yankan ka yin yankan gobe lahadi ne don kai ma kana shakka digirgire ce ko ba haka ba to tun da kake shakkar layyarka digirgire ce wato sallah ce da yake ba za ka yi asara ko kwabo ba za ka yi ta digirgire ka yadda sallah ma balu dinuka tarda an tudnisahu wa dahar dahara mabsulun min danasi inna Safina, la tajri ala al-yabis addininka me maka kowace cikurkuɗa sai ka tura addininka amma ka tas ka wanke ta kai mata bula ma'ana kana tsoron ragon layyarka dubu takwas dubu goma kakai asara an kayan kago ba a bawo a ce an gane kuskure bai ba amma ka yarda sallarka daga baya a ce ba te ba jama'a mun ga yadda mutane suka zama madiyuna ko they are very materialistic yan kuɗi tsantsa kuma annabi na cewa ta isa abdul dinari ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila ta isa wantakasa wa idza shika falan takasha mutum jama'a mun gane sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ta isa abdud dinari bawan dinare bawan kwandala ya shiga uku ya lalace ta isa abdud dirhami bawan wazobiya ya shiga uku ya lalace ta isa wan takasa ya shiga uku ya lalace ya kade fa idza shika falantakash manzo Allah yace Allah ya sa ya taka kaya ya kafa cirewa kai manzo Allah na da gwaninta a magana sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko ya jama'ar musulmi tsakanin mu da Allah kar mu yaudari kanmu in dai kana shakka ka yanka layyarka gobe to ina baka shawara tun wuri kai shakka yin sallar kama to ku annabi yake da ma yuribuka ila ma la yuribuka bar abin da kake shakka shi ka koma ma abin da baka shakka tunda kana shakka dan uwa ka bari a yi sallah da kai ranar ainihin idin musulmin duniya ita ce ranar litinin addinin musulunci bai yadda da ainihin warewa irin wannan ainihin da ake ba to waɗannan matsaloli kaɗan daga abin da za mu ce kenan a jiya mun yi bayanin wasu suna cewa ai akwai ikhtilaful mafale kowa ya zauna akan ganin shi ai da mu mun gani daban waɗannan sun gani daban kowa ya tsaya akan ganin shi duk wanda ka taɓa sai ce ga hadisin Quraibu da ke cikin sahih Muslim da sunan Abi Dauda da Musnad Imam Ahmad babu shakka hadisin Quraibu sahihi ne amma mun yi bayani jiya babu hujja a cikin shi ko kaɗan. domin hadisin kuraibu matsala ce ta faru sahabbai da ke ƙasar sham present day syria ƙasar syria sun ɗauki azumi saboda sun ga wata a daren juma'a ranar juma'a sai suka tashi da azumi ƙarshen watan azumi sai wani sahabi ya taho ƙasar madina daga ainihin ƙasar sham sai ya ce mu mun ɗauki azumi ranar juma'a ku yaushe kuka ɗauka sai ibn abbas ya ce mu kan mun ɗauka ne ranar asabar domin ba mu ga wata ba sai ranar asabar ya ce haka annabi ya umarce mu sallallahu alaihi wa sallam me yake nufi da haka annabi ya umarce mu yana ishara zuwa ga hadisin da annabi yake cewa la tasumu hatta tarawul hilala kar ku ɗauki azumi har sai kun ga wata to su ba su gani ba daren juma'a kuma lokacin nan babu yadda za su samu saƙo cewa an ga wata a ƙasar sham domin tafiya ce mai tazara kamar zariya ne zuwa mai duguri a wannan lokacin yaushe za a iya biyo dare a faɗa musu to tafiya ce mai tsawo kashe gari kuma suka ga wata suka ɗauka don haka sai kowa ya tsaya a kan lissafin shi sai aka ce ibnu abbas ala gafata aka ce wa sahabi ibnu abbas ala gafata malam yanzu nan muawiya da ke sham ya ga wata ranar ranar juma'a ya azumi ba za ka yi aiki da ganin shi ka sauke azumi ba sai ce a'a har sai mun ga wata ko kuma mun cika talatin wannan shine hukuncin gaskiya domin a lokacin nan in suka ce za su yi aiki da hukuncin mu'awiya to in mu'awiya ya yi azumi ashirin da tara ya ga wata su in suka ce za su bina shi in ce za su sauke suna ashirin da takwas kenan to watan musulunci watan februari ne februari ne ake samun ashirin da takwas ko da tara to nan samu lifiya to a takaice sai ya ce tun da dai ga yadda ta faru mana za mu ci gaba har sai mun ga wata a namu lissafin mu gani ashirin da tara in ba mu gani ba to za mu cika talatin to wannan hadisin sai wasu malamai daga cikin malaman fikihun musamman malaman fikihun shafi'iyya sai suka ce yana tabbatar da ikhtilaful maqala saboda akwai bambanci tsakanin ƙasar Madina da ƙasar Sham don haka kowa ya tsaya akan lissafin shi to da farko tukuna ba haka ne ma'ana hadisin ba ba wannan ne ya ja musu ba a'a kowa ya tsaya akan nashi lissafin ne domin wannan ita ke kira waƙi ato ainin ta riga ta faru ne kai ta riga ka ɗauka jiya ni ban san ka ɗauka ba ni kuma yau na ɗauka gaya min ya za a iya daidaita mu daga baya babu to wannan waƙi ato ainin ce matsalar ba za ta iya jaruwa ba ba wai don ikhtilaful matsala ba ikhtilaful matsala kuma in an ɗauka cewa dan shi ne to mu da ke rayuwa a zamanin yanzu mun tabbatar da cewa babu ikhtilaful mafale a duniya gaba ɗaya ma ba wai tsakanin ƙasar Sham da Madina ba don abin da ake nufi da ikhtilaful maqale bi ma'anahu alhaqiqi a tsantsar ma'anar shi shine a samu bambancin awa 24 tsakanin wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa misali in ce yanzu karfe bakwai na safiyar Lahadi a Najeriya akwai inda za a samu a duniya karfe bakwai na safiya Asabar akwai inda za a samu karfe bakwai na safiyar Litinin to in akwai haka a duniya to tsakanin Najeriya da waccan ƙasar to kowa zai amfani da ganin watan shi kenan domin yau ana karfe takwas na safiyar Asabar a Najeriya misali a ƙasa kaza kuma a ce ana karfe takwas na safiyar Juma'a a ƙasa kaza kuma ana karfe takwas na safiyar Lahadi to in haka ne tsakanin waɗannan ƙasashen kowa zai amfani da ganin watan shi to duk duniya ina tabbatar muku wannan magana ina yin ta akan yaƙini ne babu wata ƙasa da ke da wannan yau suna alhamis wannan suna juma'a wannan suna laraba babu in aka ce yau juma'a a najeriya duk duniya juma'a ce duk duniya juma'a ce sai dai ya zama juma'a karfe goma yanzu a najeriya to yanzu a saudiya juma'a karfe ainihin goma sha biyu yanzu a Ghana Juma'a karfe goma sha ɗaya sai dai irin waɗannan bambance-bambancen ko ƙasashen Amerika da muke da bambancin awa biyar ko awa shida ko ƙasashen Indiya da muke da bambancin awa goma ko awa goma sha ɗaya iyakarta ke nan karkada gab babu inda ake da waɗannan bambancin da suka wuce haka. To in ko ba a samu bambancin awa ashirin da hudu kwana yau ana laraba waɗannan suna alhamis ba to babu yadda za a yi haka ta faru to babu wannan a duniya don haka su malaman da suna tsammanin tsakanin ƙasar sham da madina akwai wannan to babu tsakanin ƙasar sham da madina ma yanzu agogon su ɗaya ne kamar yadda najeriya da nijar agogon mu ɗaya da su Jama mun gane wannan najeriya da nijar agogon mu ɗaya da su to misali a da ana tsammanin tsakanin ƙasar sham da madina akwai tazara mai tsawo to yanzu ko da aka samu ainihin wato wayewar kai na ilimi sai aka gane ai duk ƙasar ma suna kan agogo ɗaya ne to balle ma a ce za a yi da'awar akwai bambancin kwana ɗaya tsakaninsu don haka a musulunci mas'alar ikhtilaful matali ba ta tabbata ba ka je ka binciki wannan mas'ala a tsakanin alkur'ani da hadisi da ingantattun zantika na malamai na ilimin hai'a al-imam al-qurtubi malamin qurtubi ne tafsiri yana da sharhin sahihu muslim sharhi na talhisin sahihu muslim ya sa mishi al-mufhim fi ma ashkala min sharhi sahihi muslim a cikin wannan ya ce babu shakka matsalar hadisin nan na ibnu abbasin sai an tsaya an bi ta ilimin hai'a shine ilimin methodology sai an bi ta wannan ilimin za a iya warwarewa to a takaice bin wannan ilimin shine zai bayyana mana mu iya gane shin akwai bambanci tsakanin wannan ƙasa da wannan ƙasa na kwana ɗaya ko na awa kaza a takaice dai babu tsakanin ƙasar sham da ƙasar madina don haka hujja babu ita a cikin wannan hadisi jiya na yi muku hujja da wannan littafi na ce ainihin aje a duba shi mun gane wannan da kyau ko jiya mana mun gane wannan da kyau muka ce taujihul anzar li tauhidil alamin islami fi saudi wal iftar gashi ka je ka nemi wannan littafi da ainihin babban malami a shekul imam al al-mujtahid maskaratul maghrib wa tajul ulama'i wa ra'sul muhaddisina بغي السنة ومنوت البدعة Maulana Ahmad مولانا أحمد Muhammad الشيخ محمد jama'a mun gane wannan da kyau ko. Ma'ana fuskantar da nazarin duniya fuskantar da hankalin duniya akan cewa duniyar musulunci ta haɗu rana ɗaya a azumi rana ɗaya kuma a sauki ka je ka karanta wannan littafin ya biya tattake matsalar ɗaya bayan ɗayanta ina fatan a gane wannan game da matsalar da muke ciki kuma ka ga littafin nan ka je ka sami shi majmu'atu rasail na Sheikh Abdullahi ibn Zaid ali Mahmud رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر gashi wannan littafi mujalladi biyu ne a cikin mujalladin shi na farko a ƙarƙashin shafi na ɗari uku da arba'in da takwas ya ce ijtima'u ahlil islami ala idin wa'idin kulla amin wa bayani amrin hilali wa ma ya tarattabu alaihi min al ahkam ya tattauna matsaloli ɗaya bayan ɗaya mas'alar farko yace Hali matalib hal yu'tabaru aw la yu'tabar shin matsalar ikhtilaful matalib akwai bambanci tsakanin ƙasa kaza game da ƙasa kaza a ce kowa ya ɗauki lissafin shi ya tabbatar daga ƙarshe cewa babu kamar yadda ka ji yi bayani insha Allah Matsala ta biyu ce ma tasbutu bihi ru'yatul hilal shin da menene ake iya tabbatar da ganin wata shin da irin wannan rahoton na PZ gashi kuna zai yana shan ICD Zama mun gane wannan da kyau ko shine yake hal yakfi khabarul wahid al adl shin labarin adili mutumin kirki guda ɗaya zai isa kar ku manta a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo cikin sahihul bukhari kitabu fada'ilus sahaba daga sahabi imran dan husayn yace annabi ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum mafi alherin zamani annabi yace shine zamanin da ya rayu sannan waɗanda ke biye da shi sannan waɗanda ke biye da su Yake sa'an nan sai a zo a samu wasu mutane waɗanda za su rinka ba da shaida tun ba a tambaye su ba ba su da aminci suna da ainihin cin amana yake ƙiba da teɓa za ta bayyana a cikin su saboda zalunci wannan sai yake nuna mana ashe jama'a na ƙara tsawon zamani amana tana ƙara raguwa idan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ɗaya ya zo ya ce ya ga wata an karɓa to mu sani da cewa wannan mutum ɗayan a yanzu ba za ka gwada mutum ɗaya da ke rayuwa a yanzu ko da limami ne da wancan mutum ɗayan ba akwai hadisai biyu da ake hujja da su ɗaya sahihi ɗaya matacce sahihi shine hadisin abdullahi dan umar wanda yake cikin sunan abi dauda yace tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anni ra'aytuhu mutane sun yi kokarin ganin wata nima ma daga cikin waɗanda muka yi kokarin in ji abdullahi dan umar Ya ce da na gani na zo na gaya wa annabi annabi ya azumi ya sa jama'a suka yi azumi yanzu annabi ya karɓi shaida daga mutum ɗaya wannan hadisi sahihi ne akwai hadisin ba kauye da aka ce da kauye ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ga wata annabi ya ce kashi da la ilaha illallah kashi da kaza kaza kashi da kaza kaza ya ce ya bilal tashi ka ce mutane su ainihin abin nan su su azumi wannan hadisi ibnu abbas ya ruwaito shi hadisi ne ba'isi mursalin hadisi ne ko da nan kurkusa bulugul mara ka karanta ka karanta littafin irwaul galil ka karanta littafin nasbur raya a takaice wannan hadisi ba'isi ne to kaddara wancan da ya inganta yana tabbatar mana da annabi ya karbi shaidar mutum ɗaya ko to mutum ɗayan nan yanzu karka hujja da cewa tunda an karbi shaidar mutum ɗaya a wancan zamanin yanzu ma za a iya karɓan shaidan mutum ɗaya saboda ne ji wancan hadisi na Imran dan Hussein yana nuna mana gwargwadon yadda darajar sahabban take sannan tabi'ai sa'annan atba'u tabi'ina to sa'annan kuma manza. Allah ya ce sai shaida ta rauni daga nan ne amana za ta tana da rauni gashi dai duk irin wannan matsalar da ta faru yanzu da wannan malami ke mu labari a PZ sai da malamin ne ce ya gani ta faru wani yace ya ga wata sai da aka zo aka taru ana dubawa ana dubawa ana dubawa sai yake au kai jama'a ba wata ba ne, ko ido na ne yana shafawa haka shikenan sai eh, yaya ina abin da kake gani sai ce na dole gani bai wani wani gashin ragon sallah ne ya shiga idan shi ya dan gafari haka haka misali jama'a mun gane wannan da kyau ko to sannan bari in gaya muku wasu abubuwa waɗanda na daga abubuwan da ke tabbatar da ganin wata daidai ne ko ba daidai ba dukkan su sai da muka gwada su a kan ganin watan ku na Najeriya abu na ɗaya shine a ƙa'ida in aka ce an ga wata to dare na uku daga ganin shi shi wannan wata sai bayan kwatankwacin bayan sallar isha yake faduwa haka hadisi ya zo a cikin sunan abi dauda sahihi daga bashir dan nu'man sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na san san da annabi yake sallar isha yace annabi na sallar isha ne a lokacin da in jaririn wata ya kai dare na uku da fitowa daidai lokacin da yake faduwa to bayan da aka yi sallah a Najeriya karama da yin wannan sallah kwana uku sai muka koma muna bibiyar a kwana na uku ɗin nan ko zai yi mu ga wannan wata muka baza jama'a a garin nan a nan zariya aka caza aka caza babu jido babu hadari babu wani yamami amma kakaf ba a ga watan nan ba kashe gari muka sake ba a ga watan nan ba sai rana ta uku daga namu fara dubawa, wanda yake ita ce kwana ta shida kenan sannan sai muka ga ga watan nan ya fito dishi dishi kafin a ce an zo sallar isha ɗin har ya ɓata. Kun ji abu na ɗaya daga nan sai muka gane aƙalla an samu tangarɗa kwana biyu kenan. Wannan lissafin sai zo ya tabbata mana da haƙiƙa shine muna cikin karatun bulogul maram daren goma sha biyar ga watan shawwal ɗin nan. Muna cikin karatu sai yara suka zo la ilaha illallah la la la la ashe wata ya yi su sufi. shi kenan sai nake to kun ga 'yan Najeriya duk wannan yana ƙara rushe lissafin ku domin ka'idar wata baya yin hususi sai daren sha hudu ko daren sha biyar. To ku a wannan ranar da kuka ce ku a naku lissafin daren sha bakwai ne a lokacin haka na faɗa kowa ya ji daren sha bakwai ne sannan a lissafin nan na Saudi Arabia da aka ƙi ne daren sha biyar a wannan lokacin sai zama wannan ya yayi mutabaka kenan nace to kun ga kun faɗi ta hanya biyu duk waɗannan bayanan da nake suna cikin wannan littafin gashi duk malamin sai da ya tattauna matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya duk da ya gama tattaunawa sai zai tara kawo ainihin shawarwari da ya kawo alhukumu fi isbati ramadan dukulan wa khurujan yadda ake tabbatar da ainihin shiga watan azumi shiga shi da fitar shi sannan ya kawo min shuruti sihhati shahada kaunuha nafsuha kaunuha tanfasiku amma yakzibuha na daga cikin sharaɗin ingancin shaida shine ita shaidar ta zo babu wata alama da za ta sa a yi shakkar a karyata ta yanzu kun ganin wasu shaidoji ne muka samu waɗanda ke sa mu karyata wannan ganin wata. tun daga husufi ya faru a daren sha biyar a daren sha biyar na lissafin saudiya amma ku a daren sha bakwai wanda yake sam ka je ka karanta ilimin hai'a shi ya sa wannan matsalar na taɓa yin wani karatu da ya wuce mako da ya wuce ina jin ko kasan na hamsin da shida ko da bakwai nace da a ce mutum zai kware game da alkur'ani da hadisi ya je kuma ya kware game da ilmomin sciences kimiyya nace subhanallahi da an samu gogaggen malami to ka gani ko sai ya kai sha biyar yake kususi. to ɗaya kenan yanzu dubi malam bakar muhammadu guni ba tsabagen karatu juye ban kwarya ta su malaman da suka yi tafsiri ba amma yana da quranic technology yana da kimiyya da fasahan Qur'ani shi yasa in ayoyi suka zo waɗanda yake na fiqh ne dama tun a farkon littafin ya ce, zai fassara su ne ya hukunta su a ƙarƙashin mazhabin malikiya bai ɓoye kuwa ba amma in ayoyi suka zo masu ɗauke da technology sai ya biya fassara su a ƙarƙashin ilimin kimiyya da fasaha wanda ya dace misali da ya zo wa zariyati zarwa sai ce a ɗin nan iska ce mai yaɗa labarai Allah yake rantsuwa da ita can cikin yana cikin tafsirin kuma ainihin wasama izatil hubuki Allah ya ce ya rantse da hanya sama ma'abociyar hanyoyi sai malam ya ce waɗannan hanyoyin da Allah yake rantsuwa da su su ne can ya rantse da iskar da su hanyoyin suke yawo a cikinta wato iska da kuka ga tana bugawa sai malam ya ce ba iri ɗaya ba ce akwai iska iri kaza akwai iri kaza akwai iri kaza akwai iri kaza to akwai mai ɗaukan labarai to mai ɗaukar labaran nan tana da wasu hanyoyi a cikinta wadda ta hanyar haka ne tarho ya ɗauka dish ya ɗauka satellite ya ɗauka kaza ya ɗauka wannan na daga abin da ya sa malam bakar kuma ya samu ainihin wannan tukuci da kyauta da ya samu jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to labudda wallahi mas'alan nan tana da alaka akan dole mu koma mata geographically a cikin ilimin kimiyya da fasaha mu fahimci me ake nufi tukuna karka ce to ai malaman fiqh ai sun rubuta kaza a'a in sun rubuta kaza sun rubuta daidai da yadda zamanin su yayi sai nake a nan littafin sarmul battar muka karanta wani kuskure da wani malamin tafsiri yayi babban malamin tafsiri fakar dinin razi ana magana akan muhtara'at yana magana akan nau'o'in tsafi da sihiri da rufa'ido sai ce akwai wani abu ma da aka yo shi agogo yake nufi a zamanin shi agogo ya fara zuwa ya ce duk sanda sa'a guda ta sai ya buga galan galan ba wanda ya taɓa shi sai ce to kaga wannan tsafi ne yanzu me yasa ya faɗi wannan ba wayewar kan ilimin zamani ne dan haka sai yake ganin ba yadda za a yi a ce abu shi kadai ba wanda ya taɓa shi duk sanda sa'a ta sai ya buga in ta sake yin ya buga sai ce wannan tsafi ne yanzu kai da kake ba kai karatu ko ta qur'ani ba kai ba agogo tsafi ne to ka gani to saboda haka karka ce ai malamai sun ce ikhtilaful matsala akwai shi ku tashi ku bincika ku ga shin haka ne me ake nufi da ikhtilaful matsala kaza to akwai shi a duniya sai ka bincika amma ba wai ka zauna ka nannaka kanka shikenan abin da suka ce shikenan ya gudana a'a kai matsala ko da ta hukuncin fiqh ce ana aka ce ana komawa a bincike ne suka ce balle matsalar da ke da alaka da kimiyya da fasaha da wayewar kai haka jama'a mun gane wannan da kyau misali ai akwai anan cikin hadisin muslim da wasu ainihin almajiran ibn abbas suka ga wata da girman shi haka sai suka ce aha wannan wata mun ce ai ba tsayawa jiya bane gashi da girman shi sai ibn abbas ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah yakan ƙara mushi girma wani lokacin sai zama babba gashi kuma fitowar wannan daren ne jama'a mun gane wannan da kyau wannan ishara ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama, harkar tashi yana tafiyar da ita geographically ba wai kawai ana gina ka ne akan daskin dari kawai ka kafe wuri ɗaya kamar kankara ba a'a matsala ce da ake buƙatar a tashi a yi bincike a kai wannan matsala kenan sannan malam ya kawo bayanai ɗaya bayan ɗaya na daga cikin su har ya kawo ru'yatul hilali na haran qabla zawali wa ba'dahu zai iya yiwa a ga wata da rana ko ba zai yiwu ba malaman fiqh wasu suka ce zai yiwu to da rana tsaka a ce sha biyu na rana sai muka ga jaririn wata shin na daren jiya ne koko na yau ne da zai tsaya sai da suka yi wannan tattaunawar ƙarshe suka kwana akan cewa a'a na yau ne da zai tsaya dalili akan cewa tun da dai ba a gan shi jiya da yamma ba yau aka gan shi gashi yana tafi da rana dama Allah ya ce wa shamsu wa duhaha wal kamar iza talaha to saboda ranar ta yi haske ne haske ya kai matuƙa har ta haskaka ana iya ganin shi wato yana biye da ita da nufin da ta faɗi shi kuma ya bayyana sai aka ce to na wannan yinin ne da zai tsaya a wannan yinin? sai da ya tattauna wannan matsalar gata duk ya zo ya kawo raf'in niza'il waqa fi ikhtilafil matali yace dauke jayayya akan cewa ikhtilafil matali din nan babu shi cewa babu wai kowa ya ɗauki garin su ya aiki da shi kamar yadda gashi nan kana jin suna ta cewa yace duk waɗannan abubuwan yanzu ci gaban zamani ya tabbatar da cewa ashe ba haka bane abin da ake tsammanin nan ba haka bane jama'a mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan kuma malam ya zo ya kawo ijtima'u ahlul islami ala idin wahidin kulla amin musulmi dole ne su haɗu akan ainihin wato yin azumi da kuma yin ainihin idi a kowace shekara to wannan na daga isharar da muke yanzu in kuka na rana ɗaya in kuka yi sallar idi a gobe to kun saba wa ainihin sauran yan uwanku musulmin duniya sannan malam daga ƙarshe sai ce amaliyatu tamhid li jam'in nasi ala siyami wal idi yace dole a kafa wani kwamiti wanda zai rinka hada mutane akan daukan azumi da kuma yin sallar idi dole a kafa kwamiti akan haka duk dai malam ya kawo ya tattauna wannan ɗaya bayan ɗaya gashi ɗaya daga cikin manyan malamai ne na rabitatul alamil islami kuma wannan babban malami yana da ainihin wato kujerar shi ne kamar da mu muke cewa alƙalin alƙalai na ƙasar kafar na kasar kafar kafin a zo a naɗa wannan na yanzu kenan a Dr yusuf karbawi wannan shine alkalin alkalai a lokacin su kan sai su ce ra'isul mahakimin shari'iyya wato eh, alkali ne shugaban dukkan kotuna ko kuma alkalai na ƙasar a takaice ya jama'ar musulmi mas'alan nan kenan mas'ala ta biyu ku samu wannan littafi silsilatul ahadisin sahiha wa shay'in min fiqiha wa fawaidiha ta Sheikh Muhammad Nasiru Din Albani Allah ya gafarta mai mujalladin farko a ismi na farko ku je ku karanta ɗaya bayan ɗaya za ku samu gamsassun bayanai insha Allahu ta'ala game da cewa babu shakka al'ummar musulunci na duniya su haɗu a kan idi rana ɗaya su kuɗuta daga waɗannan saɓani da makamantansu shi ne abin da yake daidai insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to daga ƙarshe abin da zan ce ne. mas'alan nan yanzu ta kai mas'ala da dai kamar yadda na faɗi ɗazu an kasa fahimtar mu to amma bana matsalar ta yi zafi misali yanzu a Legas sun aiko cewa su kam suna na Legas za su hau idi ranar litinin Port sun ce za su hau idi ranar litinin jama'a mun gane wannan da kyau Bauchi sun ce za su hau idi ranar litinin to amma sai aka samu matsala shi babban limamin namu na ahli sunna sai ce to shi kam bai son a saba wa sarkin musulmi idan haka da ya kafe haka to kuma jama'a sun ce to su kuma za su saba mishi to dan haka an samu sabani anan to mai digir ma na samu labarin haka to jihar da kuwa shi gwamna Bukar ko Bukar wane ne Bukar Abba Ibrahim shi kan sai buga malam Ja'far waya yace abin da muke so a gaya mana gaskiya ba wani abu tun da mun ce shari'a mu bin me shari'a ta ce aka yi mishi bayanin gaskiya da gaskiya sai ce to kenan shi ba wani cewa hutu lahadi litinin a'a jihar shi za su sallah ne ranar litinin don haka public holiday ɗin shi hutu da zai bayar shi ne litinin da talata to yanzu abin da suka tabbatar kenan a jihar yobe to amma a nan mutanen ƙungiyar na jin su ma sun kasu hmm. yau wato to pz ɗin da aka ce an ga watan gaba ɗaya su kansu sun ce su ma litinin ɗin za su yi ko ɗazu sai da newa wani daga cikin su waya an tabbatar da cewa za a yi sallar idi ɗin ranar litinin akwai yan uwa yarabawa su ma nan a sabon gari sun ce ranar litinin za yi a can filin stadium to abin da muke cewa shine mu ba mu da zafin ra'ayi akan wannan matsala cewa dole kar kai sallah gobe a'a ka so za ka iya yin sallar ka gobe amma kuma muna cewa an kai sallar ka kuma ka danna ragon ka yanka jama'a mun gane wannan da kyau dan kamar magana da muka faɗa jiya ne ka sha ruwa ka yi azumi sai ka ainihin yi sallah magariba amma sai ka ce amma ba za ka sha ruwa yanzu ba ko ba ka sha ruwa ba ka sha azumi ya ƙare to haka in dai kai sallah gobe lahadi ko ba ka yanka rago ba rago ya yanku jama'a mun gane don sallah ka ita ce ta yanka ragon jama'a mun gane wannan da kyau amma inda haka siddan ne kana iya barin layyarka dama bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu bayan sallah da kwana uku ji fatawa wata wasu malaman mu jama'a mun gane amma yanzu kai maganar da muke maka kana cewa ne kai ba za ka yanka ba saboda kana kokwanto to amma za ka yi sallah akan kana kokwanto jama'a mun gane wannan da kyau to wannan matsalar kenan wasu suna cewa to in mun yarda da maganar ku mun yi sallah ranar litinin to yanzu azumin mu yaya za mu yi da shi to bari ku je da matsalar take matsalar aka fi kashi biyu idan ka dawo ka yadda da ainihin cewa ka yi sallar idi ranar litinin ina son ka gane me yasa ka dawo kan wannan lissafin ka dawo kan lissafin ne don ka yadda cewa ganin watan ku na najeriya kuskure ne na saudiya ne daidai misali in ka yadda a haka ne to ga amsa ita ce azuminka na ɗaya ya rushe kenan tunda ka dawo ka ce ganin watan naka da kai ba daidai ba ne don haka na sa'udiyyan nan ka ce daidai ne to yanzu ɗayanka na farko ya rushe kenan to sai a duba ita saudiyyan da ka bi lissafinta guda nawa ta yi guda talatin to sai a ce to yanzu biyu kenan bashi a kanka a ƙarƙashin fatawar malikiya za ka rama biyu kuma za ka yi kafara na ainihin wata biyu ko kuma ka ciyar da miskinai sittin ko ka yanta bayi biyu wannan ita ce fatawar malikiya ga surar irin wannan matsalar in ta faru jama'a mun gane wannan da kyau shafi'iya ko sai su ce a'a babu kaffara sai dai ramuwa ga irin surar wannan matsalar in ta faru jama'a mun gane ibn taymiya kuwa a cikin littafin ikhtiyaratul fiqhiyya al-ilmiyya sai ya tabbatar da cewa in aka samu irin wannan matsalar ta afku ya ce za a danganta ta da irin wata matsala ne da ta samu a zamanin sahabbai bukhari ya rawaito hadisi wata rana sai rana ta wa sahabbai ainihin dalmami haka nan da nan sai suka ga ta faɗi su umar sai suka sha ruwa ana cikin shan ruwa kunun zaki ne ko zoɓo kaza kaza sai kuma rana bawo sai a uzu billahi a uzu billahi to yaya za a yi yaya za a yi za mu rama umar ya ce a'a wallahi da za mu rama ba sai ba ganganci muka yi ba yace an ce mana ne in rana ta faɗi mu sha ruwa Yake idan mu ya ga rana ta faɗi mun sha idan mu ya ga ta fito sai mu kame yace dan haka abin da aka ce mana muka yi dan haka yace ba ramuwa kanmu ya ai ba laifi muka yi ba sai ibnu ya ce to wannan mas'alar za a jingina ta da haka haka wannan shi ma malamin ya tabbata a Sheikh Abdullahi ibnu Zaidi yace to a ƙashin gaskiya ba za mu ce kurama ɗaya ko biyu ba balle mu ce ku yi kafara ga ingantacciyar magana domin ai malamai kullum ke wa'azi jama'a in an ce an ga wata a dau azumi ashe jama'a sun bi abin da aka ce musu ne ba wauta suka yi ba don haka ba ku yi wauta ba ba ku yi ta'adi ba don haka babu ramuwa a ku, babu kafara to amma sai aka ce ana jan kunnen ku kar ku sake haka ta sake faruwa to yanzu wanne mataki kuka ɗauka akan baɗi kar ta faru haka domin 95 ta faru bara ta faru bana tana neman ta faru to shin wane mataki aka ɗauka jama'a mun gane to abin muke cewa ya wajaba jama'an musulmi su natsu a nan wannan karka manta na ce amsa ta ɓangare ɗaya akan in ka gane cewa lissafinka ba daidai ba ne in ku ka yadda ka sallar idi ranar litinin ne domin maslaha ta cewa al'ummar duniya za su yi sallar idi ranar litinin kai kuma ba za ka saba musu ba duk da kana da naka lissafin don haka sai ka ce to kai kam a lissafinka yau asabar ɗinnan nan ita ce arafa amma tun da duniya ta ce gobe lahadi ne arafa ka yadda da a yi arafar amma sai a yi sallar ranar litinin ba don ka rusa lissafinka ba ba don kana ganin kuskuren lissafinka ba amma don maslahar idi ibada ce ta jama'ar duniya gaba ɗaya don a tafi tare a ƙarƙashin wannan matsala aka ce ma matsalar ramuwa ma bata taso ba ko kaɗan a tsakanin malamai domin in aka yi idin ranar litinin kai a wurin kan ka tashi lissafi in aka ce wani ga gwata cewa za ka yi sha ɗaya in aka ce to me yasa ka hau idi sai ka ce a saboda maslaha kai ya haɗu ne gaba ɗaya amma ba dan na rusa lissafi na ba to a ƙarƙashin wannan matsalar da ka kafe a kai matsalar ramuwa ma bata taso ba amma a ƙarƙashin in ka yarda lissafin ka kuskure ne to shine aka ce to ramuwa za ta taso ko ka fara da wurin mazhabobi amma ingantacciyar magana babu ramuwa babu kafara. don haka kwantar da hankalinka ranar litinin ka fita kai idi babu ramuwa kanka babu kafara. to amma a hir ya kai ɗan Najeriya muna baka ɗayan zaɓi biyu ihdal husna yayi baɗi ko dai a kafa muku kwamitin ganin wata mai ƙarfi wanda zai rinka aiki a dukkan watanni ba wata ɗaya ba ko kuma in ba haka ba to ku yi sanar da ganin watan ku gaba ɗaya in Saudiya ta ce ɗaya ga wata ku ce ɗaya ga wata in ta ce biyu ga wata ku ce biyu in ta ce arafa ku ce arafa ba dan komai ba domin arafa a can ƙasar su ake hawa dan ka a zo a sake samun matsala ba dan ta kalidanci da Saudiya ba waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da za mu faɗi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu amma kamar yadda na ce in wani ɗan uwa ya ce zai je inda za a yi idi gobe karka ce a'a ko ɗan tauri ne ko ɗan taɓo ne ko ɗan sanki a'a duk ɗan aljanna muke fatan mu zama ba ɗan taɓo ba ɗan fanki amma abin da muke ce maka shine muna son ne in kana da wata magana a zuciyar ka fito ka faɗe ta yanzu ni na faɗa da wani malami da yake ganin ba daidai bane ya zo ya nuna mana kuskure ya kawo dalilan shi to haka ake a musulunci kan ya zan kana da magana ka ɗi faɗanta malamai suka ce ihfaz lisanaka la tabuh bi falasatin aka ce harshenka abubuwa uku ne kawai ake son kai takatsantsan in ba haka ba komai faɗi sinnin wa malin in su ɗinta wa mazhabi ya ce abubuwa uku kaka sake ka faɗa shekarunka dukiyarka mazhabinka sinnin kana cewa shekarar ka sittin ka fara neman aure sai a ce ke tsoho ne ta shi kwarar tu maza gini a gaban gado kaza aure ya mutu mun fahimci wannan da kyau ko kana cewa shekarar ka ashirin da biyar wa kana da ƙasun ba kana da barazana ka fito takara sai ce yaro ne zai yi wauta to don haka yi dungu yaushe aka haife ka kace tun zamanin firimiya na kamfen yi dungu mun fahimci wannan da kyau ko yauwa sinin wa malin dukiyarka kar ka taɓa sakewa a sangejin dukiyarka in ka zo ka ce dubu ɗari kake da ita zai ce a ah, sai mu da muna ganin ma miliyoyi ne yake da ita ashe ma duk fafa lolo ne asirinka ka ya tuni daga ran a duk talakawa ne sai ka zo kace kana da dubu ɗari to ka kaɗe ku a cikin su ko ya miƙo maka kokon daren shi yan fashi kuma sa duro gidanka dan haka in faz lisanaka sai ke wa mazhabi mazhabinka me yake nufi da mazhabi anan wallahu a'lamu ma'ana in kana da wani ra'ayi wanda kake ganin cewa in ka fasa shi zai jawo maka jayayya sai ke to kiyaye bakinka daga wannan haka al-imamu abdurrahman ibn al-jawzi ya faɗi a cikin littafin shi saidul khatir amma bayan wannan komai ke zuciya ka fito ka faɗi don haka mun yin faɗi wannan ne a matsayin jama'ar musulmi su san ina aka kwana da mu ina za a tashi to in ya kuma muna fatan Allah ya sa abin da muke a kai daidai ne in ba daidai ba ne muna roƙon Allah ya bassarar da mu ya nuna mana mu da kanmu ko kuma wani ya zo ya nuna mana tare da dalilai to shi kenan sai a dawo